Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shiri za mu duba matsalar tsaron da addabi yankin arewacin Najeriya wanda ya kai ga rasa ɗimbin rayukan mutane da ke wannan yanki dare da rana daga talakawa zuwa ɗalibai waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. a cikin wannan mako kawai akalla mutane sama da 200 aka kashe tsakanin jihar borno da katsina matakin da ya daɗa da hankalin al'ummar arewacin ƙasar da kuma wasu 'yan najeriya wannan matsalar tsaro da kuma kassara yankin kana da makomar ƙasar baki ɗaya ya sa ƙungiyoyin da ke ikirarin kare yankin arewacin najeriya suka gudanar da taro a birnin kano da suka bayyana matsayin su kan halin da ake ciki a cikin wannan shirin za ku ji matsayin wannan taro da kuma ƙorafe korafen da ke fitowa daga yankin. Dr. Hakim Baba Ahmed tsohon babban sakataren gwamnatin Najeriya kuma wanda ya gabatar da jawabi kan matsayin da taron nasu ya ɗauka ya yi mana bayani kan abin da taron ya mai da hankali. Taro ya yi nazari akan abubuwa kamar hudu ko biyar sannan kuma ya ba da shawarwari akan kowanne. Na fari dai mun yi juyayi akan irin halin haulayi da mutanen arewa suka samu kansu ba wai kabo saboda 'yan boko haram sun mai da mu ta zama na abin tausayi ba har ma saboda ga alama dai abubuwan kullum karuwa suke yau sai ka ji rikice-rikice na tsakanin fulani da manoma nan kuma ta bulla nasarawa plateau kaduna kogi ba inda baka jin irin wannan abubuwa to mun yi juyayin irin waɗannan ƙalubale na rayuwar mu da ya faɗo mana kuma mun ɗauki wasu matakai na ba gwamnati shawarwari alal misali mun nuna cewa to a gaskiya mu kam ga ganin alaman da muke gani mutanen arewa kamar mu muna zaune ne marayu ga alama dai gwamnatin tarayya ta juya mana baya tunda dai yanzu ma barazanan yan boko haram karuwa ma abin yake banda wannan yau sai ka ji rikici ya tashi fulani da wane ne nan yana nan kullum abin karuwa yake ba mu ga kuma alaman magani ba ba mu ga alaman kuma niyan a masu kawo mana magani ba mun ba gwamnatin tarayya shawara cewa ta ɗauki mataki na maganin wannan abu ko kuma yanzu mu tabbatar cewa lallai a najeriya mutanen arewa marayu ne kuma a bar mu iko mu ɗauki matakan da muke ganin zai fi mana alheri na tsar kanmu. to bayan maganar kashe-kashe taron ya kuma mayar da hankali kan batun taron ƙasa da za a fara ranar litinin in ji dr ahmed mun kuma yi muhawara mai zurfi akan wannan taro na muhawara da aka shirya mun nuna korafe-korafe da yawa da suka biyo kafin a yi wannan taro mun nuna arewa ta koka kudu ta koka yamma ta koka kowa ya koka amma an ce sai an yi domin ce tunda sai an ce an yi a gyara munanan rashin adalci da ke cikin waɗanda aka kira su wannan abu tukuna kafin ma wani ya je wannan aiki idan wani ba zai ba mutanen arewa da aka kira su wannan taro kas ce tak sai sun ga an gyara waɗannan ƙwaruwa da aka yi ma musulmi nan can an yi ma kirista nan an yi ma wannan gefen ƙasa, wannan an yi ma kada su fara kuma in za su yi a tabbatar cewa abubuwan da wannan muhawara za su yi ƙayyadaddu ne ba irin waɗanda za a fito da su ba a cikinsu kuma suna da ciki ya zo ya zama mana wani bala'i wanda zai hana har ya shiga ya kawo rikici ya taɓa zaɓen da za a yi na biyar ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro barista solomon dalun ya ce sun yi la'akari da cewar gwamnatin najeriya ta yi watsi da yankin arewacin ƙasar ganin halin da muka samu kanmu a cikin wannan mun ga wannan ya nuna cewa gwamnatin tarayyar najeriya ba ta kula da mutanen arewa ba domin a duk waɗannan wuraren da yake magana babu inda ta kai wani taimako ko a ce shugaban kasa ya kai ziyara ko kuwa an ɗauki wani mataki ya nuna cewa wani abu ya samu yan kasa wannan halin ko kula ya zama mana da damuwa wanda ya kai ga waɗansu muka ce ma a yi banza da wannan taron shan shayi domin ba za mu bar mutanenmu a cikin wannan halin wahala da suke ciki ana kashe-kashe yayanmu ana yanka su mu je kuma mu zauna cikin raba abuja muna fama da shayi wai muna nema mu tattauna hanyar da shugaban kasa zai sake cin zabe wannan ba ita ce damuwa ba wannan matsayi na barista dalun bai saba da na dattijo paul unongo ba wanda yake cewa lokaci ya yi da arewa za ta haɗa kanta don magana da baki guda. a tara mutane kamar state na arewa guda goma sha tara a ba su kudin da za su je su gyara wajajensu ba kudin ba zai kai kamar na mutan da su bai kai kamar ko kano ba ma mun duba waɗannan abubuwa da ayyukan da ake yi shine mun zo mun taru mun yi shawara mun ce da arewa da baki daya mu hada kai mu hana waɗannan abubuwa in an zo wajen zabe mu hada kai mutumin da ya nuna mana cewa shi yana son mutanen arewa in ya shiga shugabancin kasa da neman shugabancin kasa mu ki masa ko mu bashi mu tabbace mun ce ba za mu bar mutumin daga kudu a wannan taron da yana zuwa shekara mai zuwa ba don daga obasanjo da wannan mutumin da yana kan kujeran yanzu sun lalace mana da komi da komi a arewa sai lalle mun samu yaron arewa ba wai mun ce yaron arewa da ba da ilimi ba mai ilimi mai sani mai adalci ba ba mu so cuta an cuce mu mu ba za mu so mu cuce wasu mutane barisa dalun ya kare matsayinsu na cewar shugabannin najeriya ba su damu da rayukan da ake rasawa a cikin kasar ba fiye ma da allah wadai da wannan taro na kasan domin wannan taro na kasan ba ta kula da abin da yake faru da yan najeriya ba shugaban kasan najeriya marigayi umaru musa ya raduwa allah ya ramshe shi yayin da aka shiga ba ma shiga ba ana garkuwa da mutane a kudancin kasan nan ya tashi bai da lafiya ba ya tafi wurin ya je ya sadu da yan sigari masu doki da makami ya tabbatar musu cewa yana niyya a samu zaman lafiya ga shugaban kasar najeriya da karfi ga shi da koshi sai ana yanke-yanken mutane yara kamar akuya ya je yana tara mutane abuja suna shan shayi wai yana bukin cika shekara dare na yan najeriya idan ana kashe mutane kamar yadda ake yi a karkashin mulkinsa da waye ya riga najeriya kafin zai bukin wannan taro ya ce muddin gwamnati ta kasa magance wannan matsala ta tsaro to su fa za su fara kare kansu e wato tunaninmu ga wannan shine idan mutanenmu a kauyuka ba su da kariya salin nan kuma ma waɗansu hare-haren da ake kaiwa da mutanen da ake kamawa an kama jami'an tsaro kamar harin da aka kai kauyen shi mataimakin shugaban da tawan arewa eh, watara paul unongo an ce fulani ne za su kawo a tibi harin sai ga shi kuma sojoji ne cikin uniform an kama su an miƙa su ga jami'an tsaro a makodi daga nan kara ganin umaru a sokoto to kenan ba mu gane arewa ba an yamma da kare ko fulani da yake magana su ne sojojin da suke kawari irin ta ma tana faruwa a maiduguri ga boko haram ga boko haram sa tafiya ji a ga mutane da kayan soja da motocin soja so mu rika yanzu shi boko haram din da waɗanda suke sa kayan jami'an tsaro suna kawo mana hari ko su ne to ba mu sani ba to ya zama dole ne in ba mu kare kanmu ba za a waye gare a shafe wannan arewan a karkashin doron kasa ta bakin barista solomon dalun kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa gidan rediyo faransa tare da bashir ibrahim idris da muke nazari kan halin da yankin arewacin najeriya ya samu kansa da kuma matsayin shugabannin yankin dangane da wani taro da suka yi a birnin kano to ganin wannan matsala dai matsala ce ta tsaro mun ji ta bakin tsohon babban hafsan sojin najeriya janar abdulrahman bello dambazau wanda ya nemi a haɗa kai da ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya domin samun nasara yanzu abin da ake ciki wannan abin da ke faruwa a wajejen borno kusan zan ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe da makwabta wato na nufin su kamaru su nijar su chadi a san yadda za a yi saboda idan ka duba cewar yawancin wayannan mutanen masu kan shigo daga wayannan makwabta su zo su yi abin da suke so su tafi to in ba an haɗa kai da su ba to har ka ba za ci na biyu akwai sha'anin shigowa da makamai da wani mutane ba su yi la'akari da shi ba da shigowa kuma da mugayen ƙwayoyi ta wannan hanyoyin wannan ta kan mu? to duk wa'annan abubuwan sun taru na uku akwai maganar talauci a nan arewa maso gabas a in kun tana cewa lake chad tafkin chad wannan tafkin shi ke ba mutane aikin yi ya samu musu hanyar da za su ci abinci to a yau wannan kashi 95 cikin kashi 100 na wannan tafkin ya ƙone ba ruwa balle mutane su samu su kuma su amfani da wannan ruwan na maganar gona irrigation kenan ga kuma sha'an maganar harkar ilimi wannan wajen nan borno kowa ya sani kusan kowa nan yake tura ɗansa ya nemi ilimin addini amma a yau babu wannan ilimin kuma babu na boko saboda haka mutane ne yara matasa suna zaune kara zube ba su da aikin yi ah, saboda haka duk waɗannan abubuwan ya kamata a dube su yadda za a gyara janar dambazo ya ce duk da yake waɗannan hare-hare na 'yan bindiga arewa maso gabashin najeriya sabo ne a cikin ƙasar yana da kyau a kyautatawa sojojin da ke wannan aiki soja suna wannan aikin suna yi ne ba da wani ƙarin kuɗi ko dukiya wanda zai shiga yawwa na wannan aikin abin da ake ba su ɗin nan na aikinsu shine ake ba su kuma wannan abin ma da ake ba su ma ba isan su yi ba so kuma na uku ba wani darasi da suka koya a kan wannan aikin soja aikinsa na yaƙi ba na tsayawa checkpoint ba ba na tsayawa roadblock ba uh, saboda haka ya kamata a san me ake ciki aiki ne da ya amma ya a halin da muke ciki yanzu na arewa maso gabas abu ya riga ya fi ƙarfin ɗan sanda saboda haka dole ne dama yadda ake yi in abu ya fi da karfin dan sanda soja su shigo to amma bai kamata a ce kusan kowane jiha wani abu kaɗan ya tashi sai a ce a kira soja janar dambazo ya ce dole najeriya ta nemi haɗin kan ƙasashen da ke kewaye da ita domin samun nasara eh to kai na gaya maka cewar a yanzu halin da ake ciki magana ce da take ba ta najeriya ba ce kawai ta shafi wannan bangaren da jiwo da kasashen da ke wannan bangaren na North northeast ta shafi kamaru ta shafi chad ta shafi niger saboda haka babu mamaki kuma magana ne na ta'addanci tunda america ma suna cewar akwai kyakkyawan fahimta tsakanin mutanen boko haram da alka'ida su suka san dan da suke da shi da suka ce suka yanke wannan hukunci saboda haka magana ce da ta shafi kusan duniya gaba lalle lalle ta shafi afirka wayannan makamai da ake shigo mana da su ai kafin su kawo ƙasarmu suna bi ta wasu ƙasashe mugan kwayoyi da ake shigo mana da su kafin su shigo mana sai sun fito wasu ƙasashe saboda haka yaya za a yi a haɗa kai da wayannan mutanen abu ne mai mahimmanci so maganan macewar cewar najeriya ta ɗauki wannan mataki ita kaɗai bai taso ba dangane da batun dokar ta ɓaci da kuma halin da yankin arewa maso gabas ke ciki ga abin da janar ɗin ya faɗi. dokar ta ɓaci da aka ɗauka na wannan jihohi guda uku ba to an yi na farko an zo an extending an ƙara na biyu ita gwamnati da kuma jami'an tsaro kuma mai ba da shawara a kan tsaro kuma da yake halin yanzu ma muna da minista wanda yake gogagge ya yi chief of army staff ya yi nsa sojan wajen uku na tabbata za su zauna su duba su gani ya kamata a ci gaba da wannan koko a tsayar nan ni ba ni da cikakken bayani akan wannan saboda ni ba cikin gwamnati nake ba to amma su ya kamata su zauna su duba su gani in suka duba nan za su yi wa national assembly bayani su kuma sun ga ya kamata a ci gaba da wannan bayanin sai a ci gaba ta bakin janar abdulrahman bello dambazau kenan to babu dai waɗanda suka fi jin ciwon wannan matsala da ya wuce mutanen da suka fito wannan yanki na borno yobe da adamawa kana kuma sai yankin arewa maso gabas honorable hamisu shira tsohon ɗan majalisar wakilan najeriya ya ce matsalar wannan yanki fa na daɗa girma wanda ya zama dole hukumomi su tashi tsaye a uh, kuma komai dai abin da ya faru a 'yan kwanakin nan ya kamata ya buɗe idan shugaban ƙasa kuma ya buɗe idan dukkan wanda yake da alhaki akan harkar tsaro a ƙasan nan domin abin yana nema ya zamana ya lalace domin talakawa da jama'ar ƙasa ba wanda aka bashi izinin ya riƙe makami ba wanda aka bashi izinin ya kare kansa kuma ko an baka izinin kana da shi baka isa ka tunkari waɗannan masu tada ƙayar baya ba don haka idan ka duba yankin da abubuwan nan suke faruwa akwai abin mamaki ƙwarai da gaske kuma akwai jita-jita da ruɗe-ruɗe da ake fitarwa ta kafafun watsa labarai na yanar gizo da ke zargin wasu ƙasashe da hannu a cikin irin abin da yake faruwa a najeriya don haka ko don saboda irin wannan in ma ba ƙanshin gaskiya ya kamata gwamnati ta tsaya lallai ta tsayin daka ta ga daga nan zuwa watan shida an samu zaman lafiya kuma abubuwan nan da suka faru a kwanakin baya ba su sake faruwa ba domin ko ba komai shekarar zaɓe ne a gabanmu wani rabin shirya ya yi zargin cewa dubban mutanen yankin yau sun zama 'yan gudun hijira ba ma a najeriya ba har ma a kasashen da ke makwabtaka da kasar tsargin da mutane suke yi wanda shugaban hukumar zaɓe kwanakin baya ya fito ya yi bayani cewa duk wata jihar da ba a zaman lafiya ko tana ƙarƙashin mulkin ta ɓaci ba za a yi zaɓe ba don haka mu da muka fito daga arewacin maso gabas muna tunanin anya ko ba wannan ajanda ake so a yi amfani da ita ba aka bar mu domin duk wani mutumin da yake north east a yau idan ba a taɓa mahaifinka ba an taba ɗanka ko an taɓa ƙanwarka ko an taba matarka in ma za a je yanzu a yi kamfen na neman zaɓen wannan 2015 mi za ka je ka gaya waɗannan jihohi uku ka ce su haƙura da abun da ya faru yanzu za ka gyara ko kuma a'a ka je musu ta'aziyya don haka dole gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya saboda mutane fa suna tsorace mutane sun fara ƙauracewa daga gidajensu da suka shekara ɗarurruka sun fara ma ba ma koma wani bangare cikin najeriya ba an fara tsallakawa wasu ƙasashe waɗanda yake mu ne a bayanmu suke su ma sun fara kukan cewa muna so mu jawo musu fitina domin ba su da abun da za su iya ci gaba da kulawa da mutanen da wato suke tsallakawa wannan ƙasa domin zaman lafiya. tsohon ɗan majalisar ya ce akwai alamun cewar ana shirin hana yankin zaman lafiya ne don ganin ba ba su damar shiga zaɓe mai zuwa ba a'a to ai shi yasa a wancan lokaci da Profesa jegaye wannan magana na ce ya yi gaggawa da kamata ya yi bura Allah Ubangiji ya kai mu dubu biyu da 2015 mu ga wannan abu zai ci gaba ne kafin ya wannan magana don haka wannan magana da ya faɗa kwarai da gaske ya sa mutane yanzu sun fara shakkun anya ko ba wannan ajandan ne ake so a amfani da ita ba in ma dai babu hannun gwamnati a cikin rigingimun nan to akwai la'ubali na gwamnati na kuma harkar tsaro ko ba komai kowa ya san kudaden da tun da aka halicci ƙasar nan kowa ya sani a najeriya nan kasafin kuɗi na ma'aikatar tsaro a kullum shine gaba da kowace ma'aikata don haka me muke yi da kudaden nan menene ya kamata a yi su waɗanda aka ɗora musu alhakin kare lafiyar mutanen nan me suke yi a takaice wasu guraren ma ana zargin maimakon a ce an kashe waɗanda ake ganin suke wannan katobala sai ma a je a kashe talakawa ana zuwa ana saka bom a guraren mutanen da yake suke ƙauye ba su ji ba ba su gani ba ka yi gaba ba ka tsira ba ka yi koma baya ba ka tsira ba don haka ya kamata shugaban ƙasa ya tashi ya zanna harkar tsaro yanzu ya sa ta ita tafi muhimmanci akan ma ƙoƙarin da yake na sake takara har ila yau Ɗan majalisan ya kuma ce tallafin da shugaban ƙasa ke baiwa wannan yanki dangane da wannan matsala ya kasa to ai zancen ma ka ce kuɗin da ake kasafin kuɗi da ake ba wa ma'aikatar tsaro ana amfani da shi wajen tsaron najeriya na jin wannan zancen banza ne ma domin waɗannan jihohi da ake magana ake samun tashin hankalin nan kullum suna faɗa a gidajen rediyo suna bugawa a jaridu irin makudan kuɗin da su ɗinnan suke kashewa kusan sun nuna da sojoji da 'yan sanda da motocin da suke aiki da su su suke badawa kuma shi kansa shugaban kasa ya yi ƙoƙarin cewa ma zai riƙe wani kasafinsu na kuɗi domin abin da ya shafi harkar tsaro to in ko haka ne me ne samu kuɗin da ake ba wa sojoji da na jirgin ruwa da na sama da na ƙasa ina ake kai shi in babu la'ubalin me yasa ake kau da kai waɗannan abubuwa suna wucewa kuma 'yan najeriya gurare da dama suna faɗan cewa suna ganin mutanen nan a manya-manyan motoci wasu masu kamar na soja ko kuma motoci na masu kama da hannu da shuni to don haka yaya za a yi mutanen da suke da jirgin sama za su ganka daga sama suna da makamai a ƙasa suna da manya-manyan makamai a ce wai irin waɗannan abubuwa yana faruwa a ce duk yadda ya faru har yanzu a ce ba a kama wasu mutane ba kaga dole mutane su fara zargin cewan ruwa baya tsami banza ta bakin honorable hamisu shira kenan tsohon dan majalisar wakilan najeriya to da haka muka kawo karshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa da kuma wakilanmu abubakar isa ɗan dago da muhammad kabir yusuf da injiniyanmu ibrahim tukur kefi Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.